والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله السبب العاشر قال رحمه الله وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر هل yana كاو واتو dalili da yake kawo saɓani da kuma abubuwa da ake wato kawo su a matsayin kaman dalili na tunkuɗe wani abu musamman tunkuɗe hadisi wanda yake laisa mutawatiran ma'ana ba hadisi wanda yake mai ƙarfi ba ya ce to kamar yadda wasu ɓangare daga cikin malaman madina suke wato kore hadisi mai inganci wato tare da kafa hujjan cewa wato amalu ahlul madina ya saba ma wannan hadisin don haka gini ne ala annahum mujmi'una ala mukhalafatil khabar sun gine shi ne kaman wannan amal din na ahlul madina ya zama kaman wato hujja ne ya zama kaman ijma'i ne aka tattaro akai tunda abu ne da aka tashi aka samu ana yi wasu ma suka samu wasu suna yi har zuwa zamanin nuka kuma a haka cewa inda a ce abin ba haka yake ba to za a samu wanda za su yi shi wa anna ijma'ahum cewa kuma ijma'u ahlul madina hujjatun muqaddamatun alal khabar dalili ne mai karfi da za a gabatar da shi akan wato hadisi ka mukhalafati ahadithi khiyar al majlis kaman yanda wato suke gini akan wannan asul na ahlul madina na saba ma hadisan khiyarul majlis in an zo cinikayya a lokacin da aka yi ciniki akwai hadisai da suka tabbata na cewa akwai khiyar wanda shine khiyarul majlis a lokacin da ake kulla ciniki mutum yana da zabi na wasu abubuwa gane ko ko ya zama zabi ne na sharadi a majalisin da ake cinikayya matukar ba a rabu ba ko kuma zabi ne na cewa wato wannan abin yana da kasuwancin ya gini ne akan idan ya je ya yi kaza to irin wannan khiyara ɗin da ya zo su suna ganin cewa babu khiyar saboda ya saba ma amalu ahlil madina da haka in aka riga aka kulla kasuwanci ba maganan wani khiyar sabanin hadisai da suka zo kamar hadisin albayyani bil khiyari Malami ya haka nan kuma mutum yana iya wato bai'un wa shartun yayi sharaɗi a bai a cikin cinikayya matukar yana majalisi misali yace zan sai wannan abin amma ba zan biya kuɗin shi ba sai na je na gwada ma'ana kaga wannan khiyar yana da wannan zabin ne yana da wannan zabin in gane ko ko kuma idan bayan an yi cinikin sai ya dawo bayan cinikin abin yana da matsala ko da bai yi sharaɗi bai zo ya ce a mayar masa da kudinsa don ya samu abin yana da matsala bayan da aka siyar masa ba to waɗannan su ne ake kira a hadisu khiyarul majlis to a kan asal na amalu halin madina ma'ana kamar ya saba da waɗannan hadisai da suka zo na khiyarul majlis shi yasa wasu suka tunkuɗe wannan hadisai ɗin. وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة ضد شواكوا malamai suna tabbatar da cewa su kansu ahlul madina sun yi sabani akan kore khiyarul majlis ko tabbatar da shi ko wasu mas'aloli da aka yi sabani akan khiyarul majlis akan su wa annahum law ajma'u wa khalafahum ghayruhum lakanat al hujjatu fil khabar Hakanan nan kuma koda sun yi ijma'i idan aka samu wasu sun saba musu to ijma'in su ba shi bane hujja hujja shine hadisin da ya tabbata hadisi da ya tabbata shine hujja ba ijma'in waɗanda wasu suka kalafa musu ba haka ne yace wa kam mu'aradati qaumin min al-baladayn ba'd al-ahadithi bil jali haka nan yanda wasu za su zo su yi mu'arada sune wato mutanen Kufa da Basra ma'ana su je wasu hadisai wanda suka tabbata ta hanyar idan aka samu kiyasi wanda yake kiyasi ne cikakke sai su ce to suna gabatar da shi akan hadisin da yake yana da rauni in gane ko yuqaddimuna al-qiyas ala al-khabar suna gabatar da kiyasi akan khabar ah, kamar yadda ya gabata hadisin musarrat ma'ana tinkiya da ake nade ta don a yaudar wanda zai siya aka ce in mutum ya tashi dawo da wato tinkiyar ya dawo da sa'i daya wato na dabino ko ya dawo da tinkiyar kuma sai ya karɓi kuɗinsa to a kiyasi suka ce a wannan ai kiyasi ya ci karo da wannan da za a yi a ce an kawo kai ka sai tinkiya kuma ka zo ka ba da dabino don haka a nan ƙaddamin kiyas alal hadith ko alal khabar gane ko haka man wato kiyasi na kasama gane ko ma'ana da suka tunkuɗe hadisan kasama da hadisin da yake wato yasu kasama wanda ta saba da ka'idoji kila da ake bi na magana kawo ƙara da shaida da kuma rantsuwa gane ko kasama asalin ka'idar rantsuwa shine wanda ya kawo ƙara ya kawo shaida gane ko wanda ya karyata kuma ya yi rantsuwa akan haka to a nan an zo kasama sai a ce za a yi rantsuwa guda hamsin hamsin gane ko sai su ce hadisin kasama ya ci karo da abin nan kiyasi da sauransu don haka za a ajiye aiki da shi a ɗau aiki da kiyasi wanda yake mai ƙarfi ala Bina'an على أن la الكلية bi mithli hadha al khabar sai su ce ai Wurin jayin ƙa'idoji waɗanda suke masu gangamewa manya-manyan ƙa'idoji sun ci karo da irin wannan hadisin haka ba za a yi aiki da wannan hadisin ba sai a yi aiki da wani abu daban ila ghairi zalika min anwa'il mu'arabat da wasu dalilai ma da yawa da ake kawowa wanda ake tunkuɗe hadisai da su ma da yace sawa'un kana al-mu'aridu musiban aw mukhti'an ko da a ce wanda ya zo da ta'arudin din daidai yake ko akan kuskure qala fa hadhihi al-asbab ashara zahira wannan dalilan da ya faɗa tun daga na farko har zuwa na biyu har zuwa wannan na ƙarshen shine na goma yace abubuwa ne waɗanda suke a fili suke ga wanda ya san su wa fi kathirin min al-ahadith kuma yazo da yawa a cikin hadisai an يجوز lil alimi hujjatun fi في ترك bil بالحديث lam nattali' nahnu alaiha Ma'ana yana iya yiwuwa. malami ya zama yana da hujja a cikin cewa ba zai yi aiki da hadisin ba wanda wannan hujjar ba dole mu ganta ba amma shi zai iya ganin wata hujja da za ta sa ba zai aiki da hadisi ba ce fa inna madarikal ilmi wasi'a domin makamar ilimi tana da yawa kuma tana da faɗi tayu kai abin da kake gani shi ba haka yake gani ba walam natali nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama ce mu kuma ba mu iya wato gangame dokacin abin da malamai suka rubuta ba ba wani wanda zai yi da'awar wannan ya ce shi duk abin da aka rubuta na ilimi ya san shi babu wannan in gane ko saboda haka dan wani malami ya ajiye wani hadisi bai aiki da shi ba kila yana da wani dalilin da kai baka gan shi ba wal alimu kuma shi malami kad yubdi hujjatahu yakan iya fito da hujjarsa da dalilin sa a fili ya kafa hujja da shi wa qad la yubdiha lokacin kuma ba dole sai ya fito da shi ba wa idha abdaha idan kuma ya fito da hujjar sa har ya bayyana faqad tablughuna wa qalla tablughuna tana iya yiwa wannan hujjar ta zo gare mu tana iya yiwa bata zo gare mu ba yace wa idha balagatna idan kuwa ta iso gare mu faqad nudriku mawadi'a ihtijajihi wa qalla nudriku yana iya yiwa mu gane inda ya kafa hujja yana iya yiwa kuma ba mu gane kafa hujjarsa ba sawa'un kana fil hujjatu sawaban fi nafsi amri aula aula ko da a ce hujjar kuwa daidai ce ko ba daidai ba ce mala yace lakin nahnu wa in na hara, mana ko da mun bada wannan uzurrurka na cewa malami yana da wata hujja kila ba mu san ta shi yake da hujjarsa ko kuma abinda yake da shi mu bamu san shi ba yace ko da mun ce haka din ya yiwu yace to fala yajuzu lana an na'dila an qawlin zaharat hujjatuhu bi hadithin sahihin wa fiqat wa wa fiqat min ahli al-ilm ila qawlin akhar qala hu alimun yajuzu an yakuna ma'ahu ma yadfa'u bihi hadhihi al-hujja wa in kana a'lam ce to fala yajuzu lana baya halatta gare mu an na'dila an qawlin cewa mu bar wani fatawa ga zance malamai sun yi sabani to baya yiwuwa baya halatta mu bar wata fatawa wanda zaharat hujjatuhu bi hadisin sahi, wanda hujjar wannan fatawar ta tabbata da hadisi mai inganci kamar irin matsalolin da muke da su a yau din nan akwai matsaloli da yawa da zaka samu hujjar su ta bayyana da hadisai masu inganci ko kuma da yace baya halatta mu bar aiki da irin wannan fatawa din in gane ko matukar hujjarsu tana nan ta tabbata da hadisai masu inganci wa faqahu qa'ifatun min ahli ilmi wanda da yawa daga cikin malamai sun yi muwafaƙa sun bada su ma sun tafi akan wannan ila qaulin akhar wato baya yiwa mu bar wannan zancen zuwa wata magana daban wanda qalahu alimun wani malami ne ya faɗe shi wanda ya juzo an yakuna ma'ahu ma yadfa'u bihi hadhihi al-hujja zai iya samun abin da zai tunkuɗe wannan hujjar wa in kana a'lam ko da a ce ya fi wancan sani ma'ana idan dai aka samu hujja ta zo a cikin magana ma'ana saɓani aka samu aka samu mas'ala sai aka samu inda wannan ya tafi yana da hujja mai ƙarfi yana da dalilai masu ƙarfi hadisai da suka ƙarfafa wannan maganar tasa malai ya ce to baya halatta mu bar wannan fatawar mu koma fatawar wani mutum ɗaya ma'ana ko da a ce ya fi wancan ɗin sani matukar shi ba yi da wani hadisi mai karfi da ya karfafa maganar sa kai ba yi da dalili mai karfi da haka mutum ya zo ya gama ja da abin da malamai suka yi ittifaki a kansa ina dalilin ka babu wancan kuma ina dalilin ku muna da hadisin da ya karfafa abin da muka tafi a kan shi to malai ce bai halatta mu bar wannan fatawar da ta karfafa da nassi ba na hadisi zuwa wata fatawa da ba in gane ko ko da a ce malamin koya ko wadancan malaman sani an gane ko saboda mai su suna riko da wani abu da suka samu shine wato suna da madogara mai karfi kuma akwai magana jumloli guda biyu da zai kawo a gaba nan suna da muhimmanci sosai a kiyaye su in ka ga dama ma kana iya ja musu layi yace id tatarruqul khata'i ila ara'il ulama'i aktharu min tatarruqihi ila al-adillati shar'iyyah domin yiwuwan samun kuskure a cikin maganganun malamai shine ya fi ƙarfi fiye da a ce a samu kuskure a cikin dalilai na shari'a ko a ga wannan jumla muhimma jiddan ma'ana samun kuskure a dalili shine ya fi yiwuwa ko kuma samun kuskure a maganan malamai eh a'a maganan malam. dalili fa na shari'a aya ko hadisi samun kuskure a cikin sa shi yafi sauki ko kuma samun kuskure a cikin maganganun malamai samun kuskure a maganganun malamai shine abin da yafi sauki a same shi amma dalili kace akwai kuskure a cikin sa har amru sa'ab yani ko kace mustahil ma shine ma da yace id tatarruqul khata'i ila ara'il ulama aktharu min tatarruqihi ila al-adillati shar'iyyah ce ka samu kuskure a dalilai na shari'a shi ya fi wahala fiye da ka same shi a cikin maganganun malamai ko ko ra'ayoyin malamai saboda me yace fa innal adillata shar'iyya hujjatul lahi ala jami'i ibadi domin dalilai na shari'a hujjar Allah ne akan tokacin bayi gaba daya inda har aka samu dalili na shari'a to hujja ne to aka samu dalilin malami ya ce to ni gashi na yi fatawa magana shi hujja ce bi khilafi ra'ayil alim sabani ra'ayin malami ma'ana idan nassi ya zo daga alkur'ani ko daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne akan kowa da amma yanzu idan fatawa ta zo min daga imamu Abu Hanifa hujja ne akan kowa da kowa laisa ba dole ya zama hujja ba amma sai aka ce a'a abun fa da ya zo ya ce ka yi abin nan Allah ne ya ce a yi hujja ne ko ba hujja ba ba magana amma ya ga ce a'a wane ne ya ce a yi kaza haka kuskure ya fi yiwuwa ya samu a cikin ra'ayinsa fiye da a ce an samu kuskure a dalili na shari'a to irin waɗannan abubuwa yana da kyau mu kula da su sosai wani baya ɗaukan haka duk yanda kai da zai dinga ganin kaman kuskuren nan fa daga <laughs> kila ko fahimta wani ne ko yaya ne ko dalili ba kuskure a cikinsa dalili na shari'a sai dai in mutum bai fahimci inda dalili ya dosa ba da haka kuskure yana shiga cikin ra'ayin mutane ne ba a cikin dalili ba ya ce wa dalilu shar'i o an yakuna khata dalili na shari'a wato baya yiwuwa a ce kuskure sai dai yace idza lam yu'aridhu dalilun akhar idan wani dalili bai zo ya tunkuɗe shi ba amma idan wani dalili ya zo misali sai wani hukunci ya zo ya shafa wani hukunci to sai ka ce wancan hukuncin da aka shafe ya zama kuma ba dalili ba ya zama ba hujja ba amma matuƙar babu wani abu da ya zo ya shafe wani hukunci wani dalili to ba za ka ce wannan dalilin kuma ba hujja ba ne in gane ko mala ya ce wannan shine siffa na dalilai ma'ana dalili hujjarsa ba ta kaucewa sai an samu wani dalili wanda ya zo ya ɗauke wannan hujja to ra'ayin malami ba ba kamar dalili ya kyau. ra'ayin malami hujjar tana iya kaucewa ko da yaushe ba ba ma sai an samu wani wanda ya shafe ba in gane ko malam yace walau kana al'amalu bi hadha tajwizu ja'izan idan da zamu ce mu yi aiki da cewa ra'ayin malami hujja ne akan kowa da kowa in gane ko malam yace baki ya fi aidina shay'un min al-adillati allati yajuzu fiha mithlu hadha to ai ba wani dalilin kuma da zai rage ce za a yi aiki da shi inda za a ce kawai ana gini ne akan ra'ayoyin mutane to ba abin da zai rage na dalili ke mala yace lakin al-gharad amma dai manufa babba annahu fi nafsihi shi kan shi wato wannan malamin kad yakunu ma'zuran fi tarkihi ku. zai iya zama yana da uzuri saboda bai aiki da wannan dalilin da ka kawo masa ba ida yana da wani uzuri da yasa cikin abubuwan da suka gabata ko wa nahnu yace mu kuma da zamu zo bayan sa mu ce ba za mu yi aiki da abin da ya bari ba abin da ya fatawa da shi ba ma azuruna mu ma muna da uzuri fi na li tarki idan muka bar abin da shi ma ya fi abin nan haka mu ma muna da uzuri an gane ko wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce tilka ummatun qad khalat ai wa'annan al'ummomi ne da suka shude laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda suka aikata yana gare su abinda kuka aikata yana gare ku wada tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ka abin da suke aikata ba in kana wannan ayar amma ce amma shi ya istidlali da ita a wajen wato rashin tilasta ma mutane bin wani ra'ayi in gane ko dan ba za a tambaye ka kan ra'ayin wani ba kamar yadda imamu abu hanifa rahimahullahu yake faɗa a wata magana da aka hakaito daga gare shi yake cewa ah, idza ja'ana dalil aw idza ja'ana eh, idza ja'ana dalil anin lahi azza wa jalla fa'adar ra'asi wal ayn ce idan muka samu dalili ya zo daga Allah maɗaukakin sarki wannan ba ja mun mika wuya babu damuwa cewa idza ja'ana dalilun an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala ra'asi wal ayn idan hadisi ya zo ba magana ja cewa idan ta halƙaunu ila ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama fahim ahlun lidalik idan zance ya kai ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to su wato ma'abota su yi wannan ishihadin ba mai hada kanshi da su ce lakin idan tahal qaul ila ibrahim wa fulan wa fulan ya ambaci mutane ya ce fahum rijal wa nahnu rijal amma idan ra'ayi ya je tsaya akan wani da wani da wani to yanda suke da ido a bincike a cikin dalilin shari'a mu ma haka ne su mazaje ne mu mazaje ne sai ai ta gogawa ko da haka fatawa ta zo ma ka ce me dalilin ta aka ce littafin Allah ka ce sami'na wa ba wani yazo ya baka wata fatawa ka ce me dalilin ka yace ai saboda annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka ce alai ra'as wannan ba jai wani ya baka wata fatawa ga cewa ya ce ai ai wannan an ce Abubakar da Umar abin da suka tafi akai kenan baka da ja sai ne baka wata fatawa ya ce me dalilin ka yace ai saboda malama ne ya ce kaza ya ce je je ni ma ni ma ni ma zai iya bincika na shi ma ya je aiki da dalilin sa ni ma in je in ɗauki dalilin bincika in gane ko amma nan ba za ka faɗe shi akan su imamu malik ba misali mutum ba zai zo yanzu ɗalibi bai kai ko ina ba ya ce ai imamu malik hum rijal wa nahnu rijal da an tarasta ka malik wa lasta ka shafi'i kamar yadda wasu ɗalibai suke ganin cewa imamu malik din waye ko imamu shafi'in waye ai su ma bincike suka yi don haka mu ma yanzu za mu zo mu bincika dan haka fatawa ta zo daga malikiya ayi kaza ka ce a'a wallahi ba ai su ma ra'ayi suka yi an ta man amma ba ka da kanka da su ba ko yanzu a baka hadisi guda ɗaya. a ce ka je ka dauko wannan hadisin ka karance shi ka cire wato hukunce hukunce na shari'a a cikin hadisin kaman guda hamsin kwana nawa za ka yi yanzu kamar misali a ce wanda yake wannan da'awar yake ta faɗa cewa ai waɗancan ma ai su ma ra'ayinsu suke faɗa su imamu malik shi shafi ce to shikenan na baka hadisin innamal a'malu niyyat ina so gobe da Allah ka fito min da duk wata wata mas'ala da take da alaka da hadisin hadisin innamal a'malu niyyat kai na baka sati ɗaya ka kawo min kowace rana ɗaya ka cire min mas'ala guda ɗaya ka haɗa min mas'ala bakwai a sati ɗaya da take da alaka da innamal a'malu niyyat ka haɗa shi da aiki eh saboda haka kar ka zo ka kalli imamu malik ka ce ai huwa rajul wa nahnu rijal ko ba za ka zamo kamar su ba e za ka iya zuwa ka kalli maganganun su gaba daya tare da girmamawa ka kalli maganar abu hanifa ka kalli maganar shafi'i malik ahmad da sauran malamai idan ka kalli fatoyin da aka bayar nasu idan allah ya taimake ka kana cikin masu kaso a cikin ilimi masu kwazo da kuma dacewa kana iya hada maganganun su sai ka zabi ka dinga ganin wacce ce tafi kusa da abin da zaka iya abin nan ka dauka in gane ko amma ka zo ka ce shi ma abin da yi ni ma zan yi to sai kai ma ka rubuta mu wadda kenan dinga karanta shi ko ko ka rubuta misali musnad irin na Imam Ahmad kai ma tunda dalibi ne mai kwali to ka rubuta musnad ɗinka ya zaga duniya gaba ɗaya ko ina sako na duniya dinga jin labarin ai wani wani ɗalibi daga garin Jos ya rubuta musnad za a dinga karanta shi a India a karanta shi a Pakistan a karanta shi a Iraki a karanta shi a Saudi a karanta shi a ko ina daga Jos ya fito littafin kuna ganin wannan yankin maganar mutum ya zo ya dinga ganin cewa waɗannan malaman ba abin da suka taɓuka ko kuma ra'ayoyinsu ne wannan kuskure kuma da yawa wasu daga cikin ɗalibai ba sa girmama su ba sa ba su haƙƙinsu yau da ya zo ya ɗan karanta wasu yan littattafansa na yan fatawoyi ƙanana da aka rubuta sai ga shi ma ya zama malikun garinsu <laughs> ko sai ga shi ma a garinsu ya zama shafi'i ko ko da ya zo ya ɗan yi karatun baikuniya an haddace wasu ƙa'idojin musalawul hadisi ma sai ya zama albanin garinsu ko albanin unguwarsu ko da ya dan karanta wasu yan ka'idoji na musalahul hadis ba wanda ba su kai ko ina ba su taka kara sun karya ba da kai magana ce ni ma ba wannan hadisin da albani ya inganta shi bai inganta a waje na ba saboda shi ma yanzu ya samu wani abin nan ba ko ba wanda ya san shi a duniya ma a garin nasu ma in zai magana hadisi ma ba a sashi a lissafi ko kila in ka tattara shi hadisan da ya haddace ba su wuce arba'unan nawiya ba amma ai da gaske kenan wanda ya dade shine wanda ya iya karanta gida bulugul maram a gaban malami ba ma cewa ba bari a zo a yi magana sanin hanyoyin hadisin da suka zo suka zo daban-daban daban-daban saboda haka ma ba malamai haƙƙin su in gane ko abinda Allah madaukakin sarki zabin da ya musu Allah ne so ya zabe su su zamanto haka din haka yana da cikin ladabi na ilimi da kuma zai sa ka samu ilimi ma'ana kiyaye haƙƙin malamai da girmama su da ba su uzuri in gane ko to da haka sai mutum ya samu wato ilimi wanda yake mai amfani ce alhalin Allah madaukakin sarki ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuka yi sabani cikin wani abu to ku maida shi ma'ana ku maida hukuncinsa ila Allah ai ila kitabillah ku maida shi zuwa ga littafin Allah wa rasul kuma ku yadda da shi zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun ba da gaskiya da Allah da ranan ƙarshe da haka in an samu sabani akan wata mas'ala kar ka zo ka ce to aini madogara ta malam wani madogara ta malam wani ce a'a me dalilin ka dalili shine mu koma littafin Allah mu koma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. ba a danganta mu da ra'ayin mutane ba a ce me hukunci akan ra'ayin mutane gane ko an samu sabani akan mas'ala kana ganin abu kaza ya zama sunna a cikin sallah to ku kuma sama da Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga sunna din ne a cikin sallah ko ba sunna bane kana ganin wanda yayi kaza a cikin sallah sallar shi bata cika ba to ku koma sunna ku gani haka ne bata cikan ba ko kuma ta cika karka ce ai ni ma naji an ce kaza da ku koma ga sunna ku yi hukunci da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ai malamin mu da ya rasu akan kaza ya bar mu dan haka ba za mu tashi akan wannan abin da ya bar mu akai ba la farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai malam yace wa laysa li ahadin baya halatta ga kowaye wannan li ahadin kowaye shi an yu'arida al hadith as sahiha an annabi sallallahu alaihi wasallama bi qawli ahadin minan nas ba wanda ya isa ko shi waye a zo a ɗauko zancensa a tunkuɗe hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ce laisa li ahadi da haka kar a kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ai fatawan mu ta mutanen garin mu kaza ce kaman ka tunkuɗe hadisai ne ko to mala yace wa laisa li ahadin an yu'arib al hadith as sahih yana da kyau a rike wannan hadith as sahih ka samu hadisi sahihi mai inganci sari ya zo da abu wani ya ce to ni na gaya ma ba zan yi aiki da wannan ba dan abin da na karanta kenan je ka riƙe hadisinka to laysa li ahadin hada ma kana kama kala ibnu abbas radiyallahu anhuma kama yanda abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya gaya ma wani mutum mutumin ya zo ya tambaye shi akan mas'ala mas'ala ce ta sabani a cikin aikin hajji shine wato almut'a ko kuma tamattu'i Ah, Umar radiyallahu anhu yana hana yin tamattu'i gane ko a aikin haji shine kayi aikin haji da umara a lokaci ɗaya. shi yace abin da yafi in har za ka yi aikin haji da umara sai dai ka yi umara idan ka koma sai ka ɗauko aikin haji kuma wato daban ka raba su amma ka yi su a cikin watannin aikin hajji wannan shi ne tamattu'i a wajensa ma'ana mutum ya yi umara a cikin watannin aikin hajji amma ba da tafiya ɗaya ba da tafiya biyu in gane ko kaga yanzu kai dan Najeriya ka ce ka yi umara kuma ka je yi aikin ka kai umara a Shawwal abin nan a zulka'ada ko sannan kuma Zulhijja yi shiri ka tafi aikin hajji ai mustahil a yi wannan zamanin ai waye zai kai ka kuma za a kai ka aikin haji an riga an fara tsare-tsare sun canja ana umar yana da wannan ra'ayin cewa shi baya ganin eh, a haɗa aikin haji da umara a take a lokaci ɗaya Dan wanne yana tafiyar ma da mutum ya dinga ganin kwarjinin wajen to abdullahi dan abbas baya ganin wannan ra'ayi shin kaga dama ka yi su a tafiya ɗaya in kaga dama ma ka yi su a wata ɗaya cikin zulhijja ka shiga watan zulhijja na farkon sa? ka shiga ka yi umararka kai ranar takwas ga wata ma ana taruya ma ran da ake shiga a aikin haji ka dauko umararka ka zo ka yi umararka hada da aikin haji ka yi kiran in gane ko to an tambaye shi akan wannan mas'alar fa ajaba fiha bi hadith sai kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala lahu sai mai tambayar ya ce mishi ai qala abubakar wa umar kaza ce ga abin da abubakar da umar suke cewa kana nufin kai kafa abubakar da umar sani ne eh, da ibnu abbas baya da awan cewa fa abubakar da umar sani amma fa shi hujjarsa shine fa ma'ana magana abubakar da umar idan da za su so sai ya zama wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila bai iso musu ba ba su san da wannan ba to ba za a ajiye maganar annabi Allah dau maganar su ba shine Abdullahi dan Abbas cikin fushi yake cewa wallahi yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' wato ana dabda muku ruwan duwatsu daga sama A aqulu qala rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ƙala abubakar wa umar ina ce muku Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ce ma abubakar da umar sun ce to idan abdullahi dan abbas zai faɗa wannan akan ma'ana magabatan shi to waye yanzu zai zo ka ga shi hadisi ya ce shi ba ruwan shi hadisi sai babban malamin su ko kuma babban wanda ya karantar da shi ce ni ba duk abin da aka gaya min da shi zan yi aiki ba ruwa je ka rike hadisin la ya Ba ya halatta hadisi fa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ja'aka hadisi ne mai inganci ya zo tsari ba wani wato damuwa akan hadisin ce ni fa ba zan yi aiki da shi ba ni abin da aka ban da fatawa da shi a masallacin mu da shi zan yi aiki haka je ka rike hadisin ka har la ya juzu wannan ba girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in har hadisi ya zo ma daga manzo sallallahu alaihi wa mai yalzamuka al-akhdhu bihi wajibi ne kai riko da shi kuma kai aiki da shi idan kuwa ba haka ba khalaftahu dan kamar yanda Imam Malik rahimahullahu yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace kowaye shi ana iya karɓar magana sa ajiye ta sai dai ma abocin wannan kabarin ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ne kadai wanda in zance zo da gare shi ba maganar ka tsaya tambaya da aka hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka rike ba maganar ja ko kuma a'a ka mishi wani tawili ko ka ce a'a ai ni ina ganin aikin hadisin nan bai shafe ni ba to wanda za mu fahimci irin wannan mu fahimci girman annabi Allah sallallahu alaihi wasallama damuwa da yawa da muke ciki za ta warke in gane ko ko ka samu mutum ana cikin sallah ya yi wani abu a cikin sallah da kake ganin bai zo a cikin sunna ba sai ka ce to ko ai ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda aka ce yayi sallah ga abin ce kai je kai sallah ka nita ta karuwa na da wannan hadisi ka so saka suke fada ko to kaga wannan kuskure ne babba ce aini yanda aka gaya mun fa ba wanda zai dauke ni daga wannan karanta sai annabin Allah alaihi salatu wa salam. na shi daga shi yazo da shari'a kuma shi yake bayanin yanda za a yi ibada sai aka ce ma abi yazo daga gare shi sai ka ce a'a sai dai kana da awar cewa malamin ka ya fi annabin Allah sani eh to sai dai in haka amma ba haka ba hadisi ya ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi mai inganci sari kuma laisa bi mansub ba a shafe hukunci da shi ba ka ce kai ba za ka yi aiki da shi ba kaga wannan kuskure ne babba to irin maganar da abdullahi dan abbas ya faɗa kenan ma'ana da ya fushi ya ga ya za a dinga cewa wane da wane sun ce bayan ya ce annabin allah ya yi kaza amma a zuwa ce mishi gashi da kaza da kaza wanda ya ce wa idza ya tarku yakunu li ba'd da al-asbab idan har za a iya barin yin aiki da hadisi saboda wasu dalilai dinnan da suka shude yace to fa in a hadisun sahihun idan aka samu hadisi mai inganci ya zo fihi tahlilun ya kunshi halatta wani abu au tahrimun ko haramta wani abu au hukmun ko ya kunshi wani hukunci fala yajuzu an ya'taqida anna talika lahu min al-ulama alladhina wasafna asbab tarkihim يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله mala wannan uzuri yake ba malamai yace idan har wato ma'ana barin aiki da hadisi daga cikin dalilan da suka gabata da ya faɗa ma'ana ya auku sai ya zama hadisi ya zo akwai halacci a cikinsa ko haramci ko kuma bayanin wani hukunci ya ce to baya halatta ma'ana wanda ya bar wannan hadisin ko ya bar aiki da shi fala yajuzu an ya'taqi da anna tarika lahu min al-ulama cewa wanda ya bar wannan hadisin bai aiki da shi ba baya halatta in dai ya bar shi ne akan dalilan da aka ambata na bayan da kuma dalilai ne da za a iya karban su to idan ya bar shi akan wannan dalilin ne ce to baya halatta ka ce za a mishi ukuba saboda ya halatta haram ma'ana idan hadisin ya zo da halal halatta wani abu sai mutumin shi bai aiki da hadisin ba saboda wannan dalilan da suka gabata ba wai saboda ba dalili ba a saboda wannan abin to ba za ka ce wani fa ya haramta abin da Allah ya halatta ba ko hadisin ya zo da bayanin wani abu na haram ba za ka ce wani ya haramta abin da Allah ya halatta ba ko ya zo da bayanin wani hukunci shi malamin kuma a cikin irin bincikensa sai ya ga akwai ila dalilin da ya sa ma'ana yana ganin hadisin da'ifi ne sai bai aiki da shi ba ba za ka ce wani ya aiki da abin da Allah ya saukar ba da haka amma idan ya zamanto mutumin ya ƙi aiki da hadisin ne ba tare da wani dalili ba to wannan shine sai ka mishi hukunci amma da ya ƙi aiki da hadisin saboda wani abu ya ce ni hadisin da ka kawo wane a cikin sanadin hadisin yana daga cikin wanda malamai suka yi suka a kan shi saboda haka ni a wajen hadisin bai inganta a wajena ba da haka ba zan yi aiki da shi ba don ya aike hadisin da hadisin saboda wannan dalilin wannan wani abu ne da amma a'a ba wani dalili me yasa ba za ka yi aiki da hadisin ba saboda ban ga dama ba kansa a wannan kuskure ne mala yace wa kadhalika hakanan in kana fil hadisi wa'idun ala fi'lin idan hadisin yana da kunshe da wato wani tsoratarwa ko gargadi da Allah ya akan aikata wani abu hadisin ya kunshi hadisi ne na wa'id na tsoratarwa kaman wanda ya aikata kaza Allah zai mishi kaza In gane ko min la'natin ko dai da ana ne kamar misali abin nan wanda abu zai zo hane a ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in irin wannan in hadisi ya zo ya fita ta irin wannan mafitar hadisi ne na gargadi hadisi ne na tsoratarwa in gane ko wanda ya kunshi la'ana aw ghadabin ko kuma fishin Allah aw azabin ko azabar Allah aw nahwi dalika yace fala yajuzu an yuqala inna zalika al-alim alladhi abaha hadha aw fa'alahu dakhilun fi hadha al idan malami yaga irin wannan hadisi sai kuma a cikin dalilan da aka ambata a baya yana da wani dalili da yasa bai karba hadisin ba to baya halatta ka zo ka ce to shi ma malamin fa ya fada cikin wannan abin ba halatta ka gaya masa in dai har yana da dalilin da yasa ya aiki da hadisin ba kuma dalili wanda yake karbabe mala yace wa hadha mimma la na'lamu bainal ummati fihi khilafan wannan abu ne da ba sabani tsakanin malamai akai kaga yana da kyau a dinga sanin ilimi yanda za a yi mu'amala da mutane yace illa shay'an sai dai wani abu da yuhka an ba'di mu'tazilati baghdad wasu yan mu'tazilawa wannan suke ganin cewa ma'ana wanda ya aikata kabila ko wanda ya bar aiki da wani hadisi ba abin nan ba yace an samu mislu bishr al wannan Bishir ibnu Giyas Almirisi yana daga cikin manya-manyan Mu'tazila gane ko ma'ana ah, kan maganganun su suka yi ta yaya ta maganar alƙawlu bi khalqil da sauransu gane ko to suna da ra'ayin jahamiya da sauransu wanda manya-manyan malamai kamar darumi ya mushi raddi ya cewa annaqdu ala bishr milisi shi yana da ra'ayin mu'tazila da jahamiya da sauransu to kamar irin su suna da wannan ra'ayi ce wa adrabihi ay wa amsalihi da irinsu, irinsu, irin irinsu. ila annahum za'am suka ce hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ijtahada al-hakimu falahu ajran kullu mujtahidin musib duk wanda yayi shahadi yana da lada ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mujtahidin musib duk wanda ya yi ijtihadi dan ya riski wani hukunci yana da lada in gane ko yace in ijtahada fa asaba falahu ajran idan yayi yi ijtihadi ma'ana yayi binciken shi da hasashen shi dan ya isa zuwa ga wani hukunci sai Allah ya mishi dace ya samu daidai hukuncin da Allah yake nufi to yana da lada biyu yana da ladan sa yana da kuma ladan dace da yi da abin da Allah yake nufi wa in ijtahada fa akhta idan yayi ijtihadin kuma yayi iyaka kokarin sa dan ya kai zuwa ga gaskiya din fa akhta sai ya kuskure sai abin da yaje tabbatar ba gaskiya bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu ajrun wahid yana da lada daya na kokarin ya kai zuwa ga gaskiya din to su sai suka ce annal muqti'a wanda ya kuskure din nan minal mujtahidin yu'aqabu ala khata'ihi za a mishi hukuma akan kuskuren da yake alhalin fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a masa ukuba ba ya ce lahu ajin su kuma suka ce lahu ukuba yu'aqab wa hadha li anna luhuq al-wa'id liman fa'ala al-muharrama mashrutun bi amalihi bi tahrimi aw tamakkuni aw bi tamakkunihi min al-ilm bi tahrim yace domin ku abin da yasa aka faɗa haka na cewa wato ba za a mishi komai ba saboda karata ya ma mutum wa'id din nan yana alaƙa ne ratayuwa ne ga wanda ya aikata haramun din in gane ko yana sanada wato sharuɗan haramcin ko kuma yana da ikon ma'ana yana da sani akan ilimi na haramci to shine za a iya rataya shi da an ba aka ba babu fa inna man nasha'a bi badiyatin yace domin mutumin da ya taso a ƙauye mutum dan ƙauye aw kana haditha ahadin bi islamin ko kuma bai dade da musulunta ba wa fa'ala shay'an min al muharramat sai zai aikata wani abu na haramun gaira alimin bi ma bai san hukuncin wannan ba yayi laifi Na ya asam bai yi laifi ba mutumin kauye ba wanda yake gungurmin kauye kaka ce kauye irin nan na raju ba kauye ba ko sabon gari ba kauye ba ko magama duk ba kauyuka ba ne wannan garuruwa ne a'a in ka shiga ka kutsa cikin sabon garin za ka iya kaiwa ga wani can kungurmin kawai bai fi gida uku ba ko inda waya ma sai ya hau tudu ta dinga ansawa faruwa na yaga jira shi mutumin ƙauye bai san menene wani abu karatu ba abin da ya dame shi illa kawai ya yi noma yana da 'yan awaki ya yi su. ko ranar kasuwa ya tashi ya tafi kasuwa hada azin badiya to irin wannan sai zo ya aikata wani laifi za mu shi haddi kana mu shi uzuri na jahilci bai sani ba kuma akwai wannan cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ai mutanen da ba musu hukuma ba yanzu misali kana zaune a nan sai irin yaran nan na masu yawo dinnan an zo an yi sallah suna dan guje-guje suna wasa a cikin su kasan da yaran gari ne sai kawai ɗaya da aka zo nan sai a kusa da ɗayan ana cikin sallah an taso daga ruku sai kaga ɗaya kwafa wannan sai ya yi fitsari kaga in ana idar da sallah wani zai kama shi ya bubbige shi amma da ka kalli yaron sai kaga daga ƙauye aka zo da shi kana kallon su kofin shi sai kaga to haka zai ɗauka nan wajen da aka ɗan yi dinnan wajen yin bawali ne ko tunda a garin su ba haka masallaci yake ba da haka sai ɗauka nan wajen wajen kewaya ne ƴar ƙofar nan sai je ɗan gefen da kawai je shiga ya tsuguna ya bawali to ko ba yaro ba ma ko babban ya zo daga kauye in ya duba ya duba inda zai ala yana ganin kofar nan ƙarshenta zai shige ce bari ya fi tsugun nan ko to ga wannan <laughs> ya yi laifi mutumin kauye ne bai san wani hukuncin wannan ba saboda haka ana ba su uzi walam yuhad kai ba a ma mishi haddi an gane ko ba za a mishi haddi akan wannan abin da yi ba wa in lam yastanid fi istihlalihi ila dalilin shar'i ko da bai da wani dalili da ya kafa a kansa shi yasa wani mutumin kauye da yazo ya tsuguna ya bole a masallaci kama ana zauna haka manzo Allah bai ce a mishi ko yace ku kyale shi ko saboda me saboda mutumin kauye ne ya bashi uzurin sa in gane ko haka dan mutanen da suka zo suka kewaya ta bayan ɗakin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kwabe su ne kawai suna cewa ya Muhammad ukhruj ilaina ba ma magana ya rasu aka ce sun zo aka ce annabin Allah ya riga ya shiga gida ma'ana ya gama ɗawainiyoyin shi na jama'a da sauransu ya shiga gida zai huta sai suka koma bayan wundunan ɗakunansa sai suna ya muhammad ukhruj ilaina inna zayma inna zammana la shaynun wa inna madha madha madhana la zainun wallahi duk wanda muka yabe shi yaban yayi wanda muka soke shi kuma ya soku don haka in baka fito mana ba ba haka mutanen kauye ne Allah ya ce aktsaruhum la ya'qilu ko yanzu idan mutumin cikin madina ne ya faɗi wannan maganar me za a masa eh a gaya zai biya sai a mishi bulala ya bai girmama annabin Allah haka na wata rana Umar radiyallahu anhu yana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu mutane suna tayira suna ta daga muryar su sai yace je a zo da su ana zuwa da su yace daga ina kuke daga ina kuke sai ce wallahi su daga can wani yanki na ɗa'if suka fito ya ce wallahi kun yi sa'a da yan gari kuke da kun sha ne amma ka ku ƙara kuma har yau ana samun haka za ka je madina ka zauna kana cikin karatun ƙur'anin ka ka ga mutane mutanen ƙauye sun saba idan dare ya yi su zo bakin kwanta su zauna suna hira a kunna wuta sai ya ga sun haharɗe kafa kawai suna ta hira suna shakewa a cikin masallacin madina to wannan za ka ba su uzurin mutanen ƙauye ne duk wanda ya je hanya je musamman a mutanen yara zaka ga haka sai ga kawai an je an yi wata yar majalisa a cikin masallaci ba ana can ana karatu ya ga mutane kawai wannan ya daga waya wannan ya abun nan ana ta kyakya cewa ai da kai wallahi na kira sajjin garin mu na kira na ce mishi mai zo Madina a cikin masallaci yana daga murya to kaga irin wannan hukuncin me zaka musu kaga mutumin Saudiya zai ce kai duk yan Najeriya ba su ya ce a waɗannan mutanen ƙauye ne kaga wannan mutanen da ka gansu daga ƙauye kaga yin wanda ya tafi aikin haji masani wanda yake dan gari sosai ya saba ya zo ya zauna a masallaci ya san darajar masallaci baya fita ya yi hira ko yaya kaga in ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ya kiyaye yayi abin da aka ce a masallacin amma so da yawa ka zo ga samu a alhazan Najeriya sun buɗe hira kawai a cikin masallaci ana daga nesa ba kana jin maganar su har sai wani dan wata kasa ya zo ya dan ce muku da Allah kun sa a masallaci kuke kuwa ko ka ga alhajin Najeriya kamar yadda aka saba ajiya littafi a kasa ya shiga masallacin sai ya ɗau Qur'ani kawai sai ya ajiye a ƙasa ya ta karanta Qur'ani ya ajiye shi a ƙasa kuma ga ɗan katakon da aka ya ɗan dinga ɗora Qur'ani a kai to da ka zo sai ka gaishe shi haka ko ka ga mutum ya yi shame-shame a bakin Ka'aba kawai ya tura gaba ana ta tsawa bishi yana ta da ana samun haka to kaga wannan duk zaka musu uzurin mene sun yi laifi la ya asamun saboda me ba su san wani dalili a kai ba in gane ko sabanin wanda ya sani ma'ana mala yana dan bada uzurrurruka ne yace faman lam yablughu alhadith almuharram duk wanda hadisi wanda yake haramta wani abu bai iso mishi ba da fil ibahati ila dalilin shar'i sai ya wato dogara akan halatta abin akan wani dalili na shari'a shi ya fi cancanta a bashi uzuri in dai har wancan an bashi uzuri to wannan shi ya fi cancanta a bashi uzuri in gane ko shi yasa kamar misali mutanen kuba ba su san cewa duk da yake abin da suke ba sabo ba ne in gane ko sai dai kawai in ka kalle shi ta wata fuska ka iya cewa kamar sun saba saboda ba haka aka ce su yi ba ana sallah a madina ayoyi suka sauka cewa an canja hukuncin alƙibla yanzu yanzu ba za a dinga kallon sham ba baitul maqdis za a dinga kallon ka'aba ne su suna can wata unguwa ba san da wannan hukuncin ba suka ci gaba da kallon sham din su suna sallah sai da wani mai kira ya zo ya same su ya ce fa labari ya zo fa aya ta sauka an canja hukuncin alƙibla fa daga baitul maqdis zuwa maka sai suka juya suka kewaya suka kalli suna cikin sallah suka idar da sallah kuma annabi Allah bai ce aje a ce su sake sallah ba saboda me ma alimu dalil ba su da ilimi na wannan dalilin da ya ko ba su da masaniya akan wannan dalilin saboda haka mutum bai san hukunci ba ya zo ya aikata wani abu to ana ba uzuri na abin nan musamman ma in ya kafi da wani abu shi yasa kamar waɗanda suke albugat malamai ba sa kafirta su su ne kamar 'yan ta'adda kamar yadda ake samun wasu ƙungiyoyi da za su dinga kashe kowa da kowa musulmi in ka tambaye su menene zai ce ai musulmin nan lam yahkumu bima anzalallah ba sai kunci da abin da Allah ya saukar ba dan haka jinin su ya halatta kuma shi yana ganin haka addini ne saboda me saboda yana da aya Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun to irin waɗannan baka ce musu kafir kuma irin waɗannan sai an jawo su an nuna musu an janye su daga wannan shubuha shi yasa ko Allah a cikin littafinsa kiransu yayi suwa mu'minai Allah ya ce wa in min minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma Allah ya ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi ku yaƙe su hatta tafi'a ila amrillah har sai sun dawo addini sun dawo abin da yake daidai Allah ya ce fa in fa'at idan suka dawo din suka janye fa aslihu bainahum kaga ba za ka ce musu kafirai ba ne yanzu misali dan boko haram ba ka ce mishi kafiri ba ba yadda za ka ce mishi kafiri saboda shi yana da wani dalili da ya dogara da shi na cewa kisan da yake don haka ba za ka ce mishi kafiri ba mutumin da yake da irin wannan aƙidar da boko haram ba ka ce mishi kafiri saboda me yastanidu ila dalil yana da wata shubuha da ya riko da ita in gane ko wannan dalilin shi a wajen shi aka yi fahimce shi to sai an jawo shi a yaƙe shi a yi faɗa da shi sai a jawo shi a bayyana mishi wannan abin da yake a kai ba haka ba shi ne in fa'u fa aslihu bainahum idan suka jawo suka janye shi kenan inna ya fibbu saboda haka irin waɗannan abubuwa yana da kyau a fahimce su kaga mutum yana aikata wani abu ya dogara a wani dalili bai san ɗaya dalilin ba to shi kenan ka mishi bayanin wancan dalilin har ya dawo kan hanya in gane ko misali kamar irin abubuwan da ake samu yanzu mutanen da suke nan suke suke cewa su fa ba za su yi azumi ba sai sun ga wata da idansu misali ne ko akwai sa ko me dalilin su eh eh faman shahida minkum shahara eh, sai wanda ya shaida su shaida a wajen su shine su gani ido da ido to kaga shubuhaci ce ba za ka boka ka ce to wannan mutumin fa ne, saboda shi tun da ya taso haka aka karantar da shi dan shi ba ruwan shi bai san wani dalili in ka kawo mishi cewa hadisin Abdullahi dan Umar cewa an ga wata an ji a dawa zai ce kai ni ba san wannan hadisin ba dan ni ban ma taba jin ma waye Abdullahi dan Umar ba me shi kuma dan ina ne abin da zai ce ma kenan kila ce to ai hadisin shi ya zo a cikin Bukhari ya ce waye Bukhari yanzu ka je ka sami irin wannan yana cikin wata tsangaya gaba dutse baya can gefe tudu da kwari ka ce mishi ga sahihul bukhari ya ce kai waye bukhari ba wannan sabon littafi shi bai taba ganin shi ba ma ila a rayuwarsa ko shi kawai abin da ya sani da safe ya tashi yayi takarar izu 20 da rana ya je yankan farcen shi in garin kusa da gari ne da yamma ya zo ya sake kunna wuta izu 40 in akwai wata tsangaya kusa da su su je su yi musaffa shi abin kawai da ya sani kenan aikin sa kenan da haka shi bai san wani sahihul bukhari ko sahihu muslim duk kai ka san wannan da kake gani kake jin su ko ba za mu irin wannan sai kaga irin shi in ya shigo gari yanzu kana zuwa sai kaga yana wata irin sallah da kai baka taba ganin irin ta ba ko ka ce mishi Abdullahi dan Amru dan Azi ya ce ya ce wannan kuma wani irin suna ni ban taba jin shi a Qur'ani ba ko irin ana samun irin wannan to irin wannan kana iya ba mutum uzuri na cewa bai san wani dalili ba an gane ko kaga wancan balaraban ƙauyen da ya shigo ya yi masa fitsari a masa bai san an hana ba bai san ba a yi an gane ko saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi uzurin wannan ya mishi uzurin yin haka duk ana samun irin waɗannan Umar ma shi yasa ya ma wannan mutanen uzuri yace mutanen ƙauye ne gane ko dan haka mutanen ƙauye ne suka shigo dan haka ya musu uzuri wali hadha mala yace to shi yasa wato wanda ya ijtihadi sai ya kuskure ba yi da laifi bal yana da lada ne a wajen Allah wa li hadha kana ma'juran mahmudan limadha li ajli ijtihadihi saboda yayi ijtihadi yayi gurgurdan iyawansa qala Allah subhanahu wa daud wa Sulaymana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidina fa fahamnaha Sulaymana wa kullan atayna hukman wa ilma akwai abin da malik so ya bayyana a nan wajen akwai abin da ya faru ne hukuncin annabi dawuda da annabi suleiman lokacin da makiyaya da wasu manoma suka samu saɓani kamar yadda yadda ake samu abu ne wanda yake al'ada tun asali akwai shi ma'ana makiyayi ya bar awakin shi su shiga gona ko da hakan ya faru an zo wajen annabi dawud shine uba ko shi ke gaba da annabi suleiman ɗan shi ne aka samu annabi dawud aka kawo karar aka tabbatar da haka shi mai laifin ya yadda awakin shi sun shiga gonar wancan sai annabi dawud ya ce to yanzu hukunci a nan shine wato kai yanzu mai gonan nan shi mai awakin ya je ya kawo gaba ɗaya awakin ka ajiye a gidanka har sai ya gyara ma gonarka ma'ana zai koma ya aiki har sai ya gyara duk inda aka bata yi inda aka cinye ne ya sake shuka ya sake noma ya kula har sai sun dawo daidai sai ka mayar mishi da awakinsa hukuncin annabi dauda kenan kuma annabi ne na Allah ijtihadi yayi annabawa suna ijtihadi cikin abin da babu wani nasi a kansa mana Allah bai ce ga abin da za su yi ba suna ijtihadi annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce shi yana ganin ba haka za a yi a duba a gani yaushe ne mai gona yake da iko akan gonarsa yaushe kuma mai awaki yake da iko akan awakinsa ma'ana mai gona yana da iko akan gonarsa da rana dan da rana ya kamata a ce yana yana da mai gadi ko kuma ya killace gonarsa duk abin da ya ga zai shiga ya hana shi amma da yayi yamma ya gama noman shi ya tafi ya je kwanta a gida ba wanda zai kula mashi da gona sai Allah don haka abin da za a yi a hukunci annabi Suleiman ya ce tunda ba yi da iko akan dare yana da iko akan ranar saboda haka abin da yake da iko a kan shi shi kuma wancan mai awaki yana da iko da awakinsa in gane ko a lokacin da ya tafi da su gida amma da rana suna iya fita su je duk inda za su je ba dole san inda suke ba haka yace yanzu abin da za a yi za a ba wannan mai gona waɗancan awakin in gane ko da ranan sai ya dinga amfani da su shi kuma wancan yana mishi aiki a gona da daddare sai wannan zai karba awakin shi ya koma ya je da su gida gobe ya sake dawowa ya bashi su da rana ya je ya masa aikinsa daddare kaga ba a kwaru kowa ba ko kaga shi wannan ba zai ce dai an hana shi ba an mishi adalci dan an ce ya gyara gona, ya je ya aiki a gona ba zai je kuma ya aiki a gona ya sha yunwa a ce kuma ya tsaya yana kallo ba abin da zai ci dan an hana shi kiwo ba wancan ya kula mishi da dabbobin shi da daddare zai bashi dabbobin su je gida to wannan hukunci shine Allah ya tabbatar da shi Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman ma'ana sai muka fahimtar muka datar da Annabi Sulaiman ga wannan hukuncin amma sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilman ma'ana Allah bai zargi wancan ba ko akan abin da yayi na hukunci amma Allah ya ce wa kullan dukkan su da Annabi Sulaiman da Annabi Dawud Allah ya ce ataina mun ba su hukman mun ba su hukunci wa ilman da kuma sani ma'ana dukkansu Allah ya ce kama abin da suka yi daidai ne saboda shi wancan ya yi ƙoƙarin ne ya yi adalci na ganin cewa an ma wannan barna gane ko wannan kuma ya ce a'a shi yana ganin a daidaita a ɗan sassauci a cikin abin da za a yi to shi ya sa ya ce fahtassa sulaiman bil faham sai Allah ya keɓance annabi sulaiman da cewa shi ya fahimci inda hukuncin ya dosa amma da ya tashi yin yabo a gare su sai ya musu yabo tare bai ce kuma ah, fafahamna ha sulaiman wa atainahu hukman wa ilman ba Allah ya ce fafahamna ha sulaiman wa kullan ay min sulaimana wa dauda ataina hukman wa ilman ma'ana kaga wancan kuskuren da yayi bai yi tasiri akan abin da Allah ya bashi ba bai yi tasiri akan wancan hukuncin da yayi ba Allah bai rushe mishi hukuncin shi gaba ɗaya ba to haka Allah ya bashi wannan fahimta an gane ko to wannan abin da ya faru kenan mala yake so ya kawo cewa wanda ya ijtihadi duk abin da ake komawa akai ma'ana malami an yi sabani da shi a iyaka ijtihadin shi sai ya ga cewa hadisi kaza ba ba aikin da ya kamata a yi da shi kenan ba sai ya tunkuɗe wannan hadisin saboda ijtihadin da yi ba za ka ce yayi laifi ba ce ai ijtihadi ila yana da ladan ijtihadin da yayi amma kuma ya kuskure ba haka bane in gane ko dan haka in malami ya tunkuɗe wani hadisi ya ki aiki da shi ka fara neman menene dalilin da yasa ya tunkuɗe hadisi kayewa hadisin baya cikin iziya ne mumkin ko tayi baya cikin askari ne tayi baya cikin lawalli ne mumkin tayi baya cikin mudawwana ne to shi kenan in ba wannan bane kila yana da wani uzuri daban eh hadisi yana cikin mudawwana amma a hanyar da yazo shi ba haka yazo mishi ba ko kuma hadisin a cikin wani littafi ne daban wanda shi a wajen shi wannan littafin ba shine abin dogaransa ba misali kai hadisin ablugul maram ka samo shi shi kuma yace shi littafin da ya dogara da shi shine umdatul ahkam misali kuma hadisin baya cikin umdatul ahkam kai kuma ka samo shi a cikin bulugul maram kuma shi hafiz ibn hajar ma da yaje magana akan hadisin ma sai sai ya ƙara ƙarfafa hadisin shi kuma umdatul ahkam ya umdatul ahkam hadisin bai mishi ba yace kai hadisin bai yi ba dan haka kai kana da hadisin shi ma yana da shi amma a wajen shi hadisin bai inganta ba kai kuma a wajen ka hadisin ya inganta to kaga dole ka bashi uzuri har sai ya zo ya fahimci ya aka yi hadisin ya inganta a wajen ka dan haka shi yanzu ba wai ya ki aiki da hadisin bane saboda ganganci a'a ya ki aiki da hadisin ne saboda bai ga dalilin da zai sa aikin hadisin ba saboda ya rasa wani abu da yake bukatan ya karfafa shi ya aiki da shi amma a hakikanin gaskiya an mun makan mu adalci mu a yanzu a haka ne muke tunkuda hadisai ko ba a haka bane ba wannan dalilan bane kawai hadisin saboda ya zo daga wajen mutumin da kila ba tare muke ba shi kawai ko ko kuma ya zo daga wani littafi da ni ban taba sanin littafin ba ko kuma a cikin inda muka yi makaranta a makarantar mu ba a karanta irin wannan littafin don haka ni ba ruwana da wannan hadisi duka abu ne da zai iya yiwa haka ko ma'ana makarantar da muka yi mu ba irin wannan hadisin ake mana ba dan haka kai da ka zo da wannan hadisin sai ka je ka ji da shi dan ni ba san wannan hadisin ba ko a makarantar ku shi ake yi mu a makarantar mu ba shi ake yi ba ko duk wannan yana iya zama kila usuli ne yaukin sai dai kawai mu zamanto masu adalci kuma mu san cewa idan har za mu ƙi aiki da hadisin mun ƙi aiki da shi ne a kan dalili wanda yake dalili karɓaɓɓe amma ba wai haka kawai akan wani abu daban ba wani abu wanda yake na saɓani kawai don kawai ba na yin kaza shi nan ba ruwana ko daga waye ya zo ba zan karɓa wannan kuskure in gane ko saboda haka ko da ina kan wata mazhaba ina aiki sai wani hadisi ya zo ya ci karo da abin da nake da shi akan wata sai kenan in dai hadisin ya inganta kuma ya tabbata abin da nake akan mazhaba ta sabanin wancan abin nan ne sai na ajiye na dauki hadisi don haka wannan abin zai warware mana mafi yawancin mas'alolin da muke fama da su in gane ko mafi yawancin mas'alolin da muke fama da su kuma mas'alolin fa ba masu yawa bane saboda kawai an dagufe waje ɗaya ana ta fama matsalolin ba su wuce na sallah duk yawancin su ma a sallah in ka fita a sallah ba za ka je zakka ka ji ana rikici ba da yake can ana dan samun ganshi ganshi kowa yana so a dan kawo mishi dan haka ba zai kawo sabani ba ko kowane limami ya zo a ce shi ne sa'i zai raba zakka da haka ba zai kawo maganar sabanin maza ba a raba zakka ba ko ko a mazhabar malikiya idan raƙuma sun kai shida ne zakka eh kaga dai wannan hadisin na zakka duk inda ka je shi ne ma'ana duk inda ka je dai ba wanda zai ce to mu a mazaban mu sai in awaki sun kai talatin ne za a yi zakka kaga sai sun kai arba'in aiko saboda haka duk wata mazaba da kaje shi wannan hadisin da yake zakka ne ana so abin nan babu damuwa a nan amma sallah tun da kowa dama zai yi ne a bashi lada a wajen Allah sai kowa ya ce to shi kenan ni wannan da kaza a cikin sallah ina da kaza ra'ayi na cikin sallah kaza in ka tara mafi yawancin matsalar a kansu ne in gane ko a kansu ne sai kuma akan shiga wasu abubuwa na mu'amala in gane ko wani abin da ya shafi aure a zo a yi ta kai kawo da sauransu a wannan sharadi ne a aure wannan ba sharadi ba ne wannan kaza ne shi ma saboda wasu maslahohi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da malam zai ta kawo da dalilai akan abin da ya shafi uzuri da ake ba mutum wato a lokacin da ya bar aiki da wani dalili in gane ko amma fa uzuri wanda yake shar'i uzuri karbabbe ba uzuri na wasu manufofi ko wasu dalilai ba daban in gane ko wanda haka wani zaka ganshi haka mutum ne sosai yana kitabu wasu sunna ma wani abin zai zo mishi ce ni ba zan yi aiki da shi ala ayi asas ai ba abin da ya wuce mana aiki da hadisi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har magabatan nan da yawansu suna cewa idan sahha alhadithu fa huwa madhhabi ba mu da wani uzuri mu kuma su wanda ake koyi da su an samu wannan maganar daga imamu shafi da imamu malik da ahmad dukkan su cewa idan sahha alhadithu fa huwa madhhabi idan har hadisin ya inganta to shine mazhabata ma'ana da shi nake aiki idan sahha alhadith da yana da kyau mu sani idan sahha idan hadisi ya inganta kaga fa in bai inganta ba kar ka zo ka zarge ni dan na ki aiki da hadisi idza kana da'ifan na ki aiki da shi kar ka zo ka ce ka zarge ni saboda ban yi aiki da shi ya ce lam sai. amma idza sahha wa kana sarihan wa lam yakun mansukhan ko wa lam yu'lam man khalafa al'amala bihi wa kaza wa nan duka hadisi ya tabbata yayi komai to al'aula mutum yayi riko yayi aiki da shi gane ko kamar misali wanke gabai a alwala so uku uku misali har kafa a wani karbo ka ce mishi jama'a alwala zai zo wanke kafa so daya kuma hadisin ba aka yi ce ba ana yaksilu rijlahu al-yumna salasan wal yusra salasan amma sai a zo a ta faɗa akan wanke hannu na farko tukun nan shi salasan ko ya ne salasan din ko kowanne daban ne ko ko duka guda uku ne to kafa kuma fa so nawa ke wanke ta da yawa an ka wuce wannan na gabar hannun da ake in ka je kafar ba a san inda za a yi da kafa ba so ɗaya za a wanke ta ko so uku ba a wankewa so uku to a je a karanta hadisin usman <laughs> hadisin humran maula usman so uku ya wanke kafa haka akwai damu sai a rike wani ɗan gaba guda ɗaya a ta kai kawa kan shi saboda haka mu dinga kiyayewa ana ba dole ba ne sai idan fatawa ta zo daga wajena zai zama ita ce biya. ta iya yi wa gairu, ka aula bika ko kuma waninka ya san dalilin kai baka sani ba ba karanta ba ne in ka karba kai aiki da shi don wanda suka fi ka haka suka yi sahabbai hadisi zai zo daga wani sahabi wanda bai kai su shekaru ba bai kai su girma ba bai kai su abin nan ba kuma su bar abin da suke sai aiki da abin da ya zo da shi haka babu karanci dan na bar abin da nake akai in na samu wani dalili mai ƙarfi na hadisi ko da wanda ya zo da shi din bai kai ni ba ba laifi ba ne an gane ko saboda haka dole sai mun sa irin wannan tarbiyya a zuciyarmu ko sai mu samu sauki a cikin al'amuranmu. amma ba haka ba haka za a yi ta tafiya ana ta sabanin kuma har ba za a kare ba in dama an ya sha Allah eh, zan da za ku dinga gadan da wanda suke bayan ku ne shi ma in ya zo yi kenan na saba ma wani kai ma ka saba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم